est en train de nous capter ce soir. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Alhamis sha takwas ga watan Janairu na shekara ta 2024. Da fatan an wuni lafiya. Bayan labaran duniya za mu kawo muku ra'ayoyin 'yan Nijar a game da irin tasirin da muryar Amurka ta yi a rayuwarsu. a shekaru 45 da ta kwashe tana gabatar da shirye-shiryenta sai kuma rahoto na musamman a game da yadda wasu masu ikirarin aikata mu'ujiza a wuraren ibada ke rudin mutane wanda zainab eh, babaji ta hada mana kazalika za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Takaddamar Pakistan da Iran ta daɗa tsanani biyo bayan har-haren jiragen sama na ramo gayya waɗanda suka yi ta kaiwa kan juna a ƙetaren iyakokinsu inda har fararen hula da dama suka mutu wanda hakan ya ƙara fargabar yiwuwar rikicin ya daɗa faskara. Al'amarin dai ya ja hankalin ƙasa mafi ƙarfi a yankin wato China. wadda ta yi tayin shiga tsakani don a ƙurar ta halafa yau alhamis hare-haren jiragen sama da pakistan ta kai a lardunan sistan da baluchistan sun halaka mutane da dama ciki har da yara hudu da mata uku a cewar jami'an gwamnatin iran pakistan ta kare dalilanta na kai hare-haren jiragen saman waɗanda ta auna kan abin da ta kira wuraren ɓuyar ƙungiyoyin ta'addanci a iran zargin da iran ta karyata har-haren sun auku ne kwanaki biyu bayan da iran ta kai harin bam a bangaren pakistan na kan iyakar inda ta kashe yara biyu a harin da ta ce ta auna ne kan kungiyar 'yan ta'adda fararen hula tara ciki har da yara biyu aka kashe yau alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a siriya da ake ganin kasar jordan ce ta kai kan wasu masu safarar miyagun kwayoyi a cewar kafafen yada labarai da kuma wata kungiyar sa ido masarautar jordan dai ta tsaurara matakan tsaro a kan iyakar kasar da siriya a 'yan shekarun nan kuma jami'an tsaronta sukan yi shela loto-loto ta daukar matakan murkushe masu yunkurin fasakwabrin kwayoyi da makamai a iyakarta da makwabciyarta wadda yaƙi ya daidaita. a yau alhamis ne hukumar yaƙi da almundahana ta efcc ta gabatar da tuhume-tuhume ashirin da ake yi wa wato aka yi wa gyara na zargin tsohon gwamnan babban bankin najeriya wato cbn godwin amifele a gaban wata babbar kotun birnin tarihin najeriya abuja sabbin tuhume-tuhumen da aka yi wa gyaran sun hada da gabatar da takardun jabu a bayar da cin hanci da rashawa da kuma cin amana da dai sauransu barista magaji matu ibrahim na ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke kare amifili a gaban kotu ya tabbatar ma wakiliyar sashen hausa halima abdurra'uf cewa efcc ta gabatar da tuhume-tuhumen kuma za ta gabatar da sabbin shaidu gobe juma'a. yau mun je kotu kuma lauyan efcc ya zo da magana gyare-gyare a tuhume-tuhumen da suke da kuma wasu takardu da suka kara shigowa na tunanin su cewa wannan hujjojin su ne da za su tabbatar da cewa lallai lallai shi ne laifi ne bisa ga tuhumar da ake masa to mun duba takardu kuma ba wani abin da ya mana da hankali ko na kwabo domin dai kamar yadda na faɗa a da tuhumomin da ake duka tuhumomi ne wanda ake magana akan abubuwan da suka gudana a banki lokacin da ike shine shugaba kullum abin da muke so 'yan najeriya su fahimta shugabanci da daban kuma gudanar da aiki daban domin shi bankin tarayya ba mutum ɗaya bane yake gudanar da aikansa a kodaushe abin duba a nan shine shin an bi ka'idodin nan ko ba a bi su ba to a yanzu dai abin da suke magana sababbin ƙarin da suka shigo da su shine akan wata kwangila da suna zargin cewa ya ba kamfanin da matarsa ma ita ma darakta ce kuma mun duba takaddun mun kuma duba sauran takaddun da ita matar ma mai sa hannu ce a ciki kuma ba mu ga alamar hakan ba duk da cewa dai wannan magana nake yi ba ta kamata ba domin ana ci gaba da hukunci nan kuma ba kotu bane to amma dai tunda kin yi tambaya akan charges din da suka shigo wannan dai su ne magana da suka shigo da su akan karin da suka yi kuma an Allah ya gobe ma rana ce da za mu sake haduwa da su a kotu sai dai masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo yana da ra'ayi daban akan batun yin shugabanci a matsayin jami'in gwamnati da kuma gudanar da aiki sashi na sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulki Najeriya ya kawo wajibi akan duk wani jami'i kuma dole ya cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai al'ada ce daidai da sashi sashe na ashirin da ɗaya duk wani wanda yake kan kujerar mulki shi aka mika muwa shi aka ba nauyi kuma karkashin wani hurumi wanda yake duk duniya an san shi wanda ake kira vicarious liability wato duk wani abu wanda yake mukarrabin ka to laifin a kanka yake kai ne kake da nauyin wa da jawo wane da wane idan kuma aka kama ka kai shiru ba kai bayanin wane da wane da wane ba to dole kai dai za ta ci idan ana iya tunawa EFCC ta gurfanar da fili da wata sa'adatu yaro da kamfanin April 1616 da laifin karya dokar ba da kwangila ko sayan kayayyaki ga gwamnati a watan Agustan shekarar 2023 wanda baya rasa nasaba da sayan wasu motoci. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima. Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotanninmu. Yayin da muryar Amurka take ci gaba da gabatar muku da rahotanni na musamman albarkacin murnar cika shekaru 45 da kafa tashar wakilin muryar Amurka a yammai Sulimu Mini Barma ya haɗa mana rahoto kan irin rawar da muryar Amurka ta taka a rayuwar 'yan Nijar tsawon wannan lokaci. Sule Barma gare ka. Dangantaka a tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da jama'ar Nishar abu ne da ya samo asali tun daga ranar da tashar ta fara gabatar da shirye-shiryenta. Shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar Empor Export Alhaji Yakuba Damaradi wanda ya yaba da gudunmuwar muryar Amurka a harkokin jama'ar kasashen Hausa ya ce ya shafa shekaru fiye da arba'in yana sauraron wannan gidan rediyo. Ina sauraron muryar Amurka tun ina ɗan sarmayi eh, tun muna gida. muna jin daɗin shirye-shiryenku na faɗakarwa na wayar da kai akwai tsaka mai wuya kamar noma tushen arziki kamar eh, kasuwa akai miki dole kaga kamar shirinka na kasa ba kasawa ba shirin lafiya uwar jiki wallahi sun matallahi wannan shirin ya sa yau mata sun fahimci abin da ake nihi bisa ga zancen harkar lahiya matsayin sashen hausa na muryar amurka a wajen masu saurare a wannan ƙasa ya kai inda wasu ke ɗaukan tashar tamkar makaranta sakamakon darussan da ke tattare da shirye-shiryenta ni dai liman mato na azabi su arba'in ina sauraron murya amurka wallahi tun ana yin shiri daya ni ban yi karatu ba dai na kowane kala amma saboda sauraron amurka irin abubuwan da ganu da muka iya wanda sauraron ta da ya samu ka samu kawai in ji abin da ake cikin duniya ina yi musu barka ko in ce in mu barka batun mutunta ka'idodin aiki wani abu ne da shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kodaye alhaji mustapha kadi ya ce muryar amurka ta yi fice a kansa muna muku godiya bisa ga wato labaru tatacci masu inganci wanda kuke bamu masu unhanin kasashenmu masu unhanin iyalinmu masu unhanin kuma ma'aikacin nan namu wannan rediyo naku yana da babban aminci domin kakin su ba da labari sai sun samu dimun da kai gaskiya a kansa kenan gidan rediyo ne wanda kasashenmu na afirka gaba daya suna amfani da shi domin su samu labaru masu amfaninsu muna muku barka da wannan rana matasa na alfahari da wannan tasha a bisa la'akari da shirin shirye-shiryen da ta ware domin su abinda wani matashin dan siyasa habila rabiu ya ce manuniya ce kan yadda muryar amurka ke kallon matsayin wannan rukuni a sahun al'umma da masu kafafe irin waɗannan babban abin da ake jira daga gare su shine wayar da kan al'umma da kuma zaburar da al'umma wajen ganin an samu ci gaba to alhamdulillahi akwai abubuwa da yawa da muke karuwa da su waɗanda kuma sashen hausa na murya amurka babu abin da za mu ce sai san barka waye mata ma ba a bar su baya ba wajen taya sashen hausa murnar zagayowar wannan lokaci na cika shekaru 45 da kafuwar sashen da ke zama tamkar lauyan da a kulliyomin ke fafutukar kare haƙoƙin bil adama kamar yadda shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata ta kongafen madam fatima kako ta bayyana tunda duk abu in ya tashi in sabgogi ne na kare hakkin bil'adama ko kare hakkin mata vewa tana kusa don ta samu bayani duk abin da ake buskan tuzuna ma mata da buskan kare hakkin mata don ku godiya ce muke matuka a vewa kuma muna musu bon anniversaire. Tare da yi wa sashen Hausa fatan alheri waɗannan malamai sun zo da wasu shawarwari. kamata a buɗe da ya ba fuskan hakkin mata fuskan rayuwarsu a zaman zamantakewa ta arme fuskan yara kankana eh, yaya ne ya kamata a yi kula da eh, education eh, tun da kun ga yanzu tarbiyyar yara shi ma yana cikin kare hakkin al'umma a bil'adama. Duk wanda yake ma'abucin sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka to ba za ka taba jin shi ba yana zargin wannan sashen da san kai wajen ko gudanar da labarai ko kuma sauran shirye-shirye. Wato dai muna son sashen hausa na murya amurka ya ci gaba da zama a matsayin dan ba ruwana wajen kawo labarai a yau dai harshen hausa yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin afirka kenan a cikin radiyon ku a soma wato karantar da al'umma wato hausa domin muna son mu iya hausa a rubuta ta kawo da muke jin a ɗansu radiyo ana koya wato harshen ƙasar tasu shirye-shiryen nan naku ba su bukatan wasu gyare-gyare da yawa sai dai in an samu ƙarin lokaci to kamar ciki da gaskiya ko a yi shi sau biyu ko kuma a dan ƙara mishi lokaci kaɗan a ƙarƙashin ƙawancen aiki da wasu gidajen rediyo na cikin gida al'ummar nijar na sauraron shirye-shiryen muryar amurka ne ta fm ba tare da sowa ko kyas ba kuma domin ƙarfafa girman wannan gatanci voa na da tasha ta kashin kanta da ke watso da shirye-shiryen hausa da faransanci a tsawon awoyi 24 a kowace rana a kan mita 200.5 a birnin yamai da kewaye sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan rahoto yanzu kuma sai rahoto na musamman tare da zainab babaji gareki. Neman ganin ayyukan al'ajibi da fita daga ƙangin talauci na kan gaba wajen sanya al'umma fadawa hannun masu mu'ujiza na boge. Kan haka ne wasu da ke kiran kansu fastoci wasu ma ba tare da samun horo na tauhidi ba, kan buɗe wuraren ibada da sunan majami'u suke yin addu'o'i da mu'ujizai da ke janyo ɗimbin mabiya da zumar samun mafita daga matsalolin da suka dabaibaye su. Bayanai da masana suka wallafa na nuni da cewa tun a shekarun 1970 ne aka fara samun yawaitan wuraren ibada da ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi kan buɗe a Najeriya wanda ya zuwa yanzu sun kai ɗaruruwa. Yayin da wasu gidajen ibadar ke da tasiri ga rayuwar saboda kiran Allah ne, da dama daga cikinsu fastocin na buɗe su ne saboda rashin aikin yi, neman dukiya da kwaɗayi, ko kuma idan sun samu saɓani kan shugabanci a majami'unsu, bambancin aƙida da sauransu. Malam Hassan Musa shehin malami ne da ke koyarwa a cibiyar tauhidi ta Ekwa da ke Jos, jihar Plateau. Ya ce a lokutan baya kafin mutum ya zama fasto yana samun horo na musamman ta yadda zai yi aikin bishara ba don neman duniya ba. Shekaru da yawa a baya lokacin da addini yakan kama sosai a kasashen afirka da ma najeriya dukkan irin waɗannan fastoci ko kuma masu son buɗe majami'u nan da can ba su ba a majin labarinsu da abin da muka sani shine fastoci waɗanda aka koyar da su ko koyarwa mai dogon zango ko mai gajeren zango amma dai an koyar da su an koya musu sanin makamar aikin fasto suna da kira kuma suna da waɗanda suke goyon bayan suke nuna musu yadda za a yi sai a nuna musu inda za su je su yi aikin bishara in aka karɓe su jama'a suka miƙa kansu su zama mabiya Yesu almasihu sai a ce to gashi ana da bukata a buɗe ikkilisiya sai wani ya yi hanya ko ya ba da gonarsa ko wani wuri a buɗe ikkilisiya mai kyau a fara koyar da su magana Allah to amma kamar yadda na gaya miki zamani ya kawo kan shi sai muka shiga wani zamani wanda mutane suke son su yi arziki dare ɗaya kowa yana ganin samun kuɗi shine samun duniya sai aka ɗauki hanyar addini ma aka juya ta ta zama hanyar neman arzikin duniya sai gashi su tashi dare ɗaya kawai su hayar wani ɗaki ko kuma su kafa wani ɗaki nasu su ce to wannan ɗakin addu'a ne ko sunan shi coci kaza coci mai yin anabcin abu kaza ko kuma mai warkar da mutane ko kuma mai samun albarka mai yawa da za ta iya ma ɗauke maka dukkan wani matsala duniya ko kuma wahalar duniya da kake fama da ita to akan wannan sai aka yaudari mutanen afirka da yawa najeriya na ɗaya daga ciki daga nan manyan ƙasashen afirka kuma kamar su afirka ta kudu akwai ghana akwai kenya in ka je zaka ga wasu da sunan addini abin tausayi da sunan addini wai su fastoci ne ko kuma abu suna wulakanta mutane suna cin zarafin mutane abu ɗaya ne kawai suke nema fa kuɗin mutanen nan suke nema A kwanakin baya ne kafar watsa labarai ta BBC ta bankaɗo taɓargaza da cocin Synagogue Church of All Nations na marigayi TB Joshua da yadda wasu da suke zuwa cocin don neman mu'ujiza da taimako suka bayyana nau'ukan cin zarafi da suka fuskanta daga gare shi. Malam Hassan Musa ya ce wani lokaci rashin tawakali ne ke kaiwa mutane zuwa irin waɗannan wurare. Wani abu ni a wurina a matsayin malamin tauhidi baya bani mamaki da yawa. Dalili ko shine Yesu ya riga ya faɗa. Cewa kwanaki na ƙarshe mutane za su zama masu son kansu, masu son kuɗi, masu son duniya ko? Timoti ta biyu sura uku ta faɗi haka. Sannan mata sura ashirin da hudu ta faɗa cewa masu ƙarya anabci za su tasu. za su yi ƙarya su ce su shafafu na Allah ne za kuma su yi al'amuran ayyukan ma'ajizai da alamu ko Yesu ya ce ku yi lura kada a bashe ku to kaga wannan ya nuna mana cewa abubuwan da ke faruwa ma cikar annabcin Yesu almasihu ne kawai Wasu da na tattauna da su sun shaida mun cewa duk da shike ba sa zuwa irin waɗannan wuraren ibada sun ci karo da waɗansu da suka tafi kuma sun ga yadda rayuwarsu ta taɓarɓare. na Rifkatu Danjuma. Mutane suna cunkus ana yin warkaswa kana neman aihuwa za maka addu'a za ka samu aihuwa kana neman miji za connecting naka da miji. Me yasa mutane suke zuwa musamman ma yawanci mata ne suka fi zuwa me yasa suke zuwa irin wayannan coci to ni ma abin da ya dame ni ma kenan sai kaga mutane ma zai wani ma zai kwashe wealth na shi gaba ki daya dinga kaiwa wai yana aikin ubangiji akwai wata mata gwamu ma ita ma bin ministry din ne kai da ta zama kamar mai hauka auren ma babu kuma gaskiya ya kamata mu yi hankali sunana dia paul yakubu mai student pastor abin da na gane shi ne, mata ne suka fi uh, kasancewa irin wannan ikkilisiya. To wani lokaci akan ce matan nan ana cin zarafin su a irin wayannan wuraren da suke zuwa domin wannan taimako. Uh, mace za ta je ko don neman aifuwa ko don neman uh, saukin zaman rayuwa sai a ce mata to ga abin da za ta yi ko kuma ga wani kuɗin da za ta kawo da za mata addu'a don wani abu ya faru da ita in fact banda da mazancen kuɗi kawai daga samu akwai fastocin da suke kwana ma da mata wai don mata sun zo neman aifuwa ko wani abu haka so sau da yawa akan samu matsalan wurin mata na akan ci zarafin su sosai wanda a karshe za su zo suna dana sani rabaran solomon amawo ya ce waɗanda ke buɗe irin waɗannan coci suke cutar jama'a cikinsu suke wa aiki ba don Allah ba. Yawancinsu yunwa ne ya kawo su ba Allah ne ya kira su ba. Na abu farko na farko da zaki gani ne yadda suka sa ido a kuɗi. In ba kuɗi dama ba za su shiga ba. in kin duba uh, uh, history tahirin wanda sun girme mu sun yi aiki ubangiji da da da da kudi baya cikin idon su sam sam sam sam sam na biyu ainihin babban damuwan a gani na mutanen mu ne ba su dama ba su son gaskiya wanda zai zo na da su ya giya musu gaskiya ya ce su bar hanyar zunubi ya ce su bar hanyar da bai dace ba ba za su ji ba sun fi so wanda zai gaya ma small girl da ta gama secondary school cewa za ta siya mota in the next two years in ba wai ba ba tsoron Allah ba wani aiki ne wanda bai gama secondary school zai yi ba sata ba wani aiki ne young boy zai yi wanda ya gama secondary school ya siya mota in the next two years lokacin da mu muna girma kafin mutum ya zama miliyoniya za ka gan yana ya shiga 50 60 yanzu za ki ji miliyoniya 21 22 yawanci ma reshin gaskiyan da ya shiga duniya da kowa ya karbe a hannu biyu is part of the bigger problem pastocin karyan nan sun yawa in mun da muna neman gaskiya ba mu je mu neme su ba za su kwashe kayan su je su neme aikin yi laifin wane ne da har yanzu mutane ba su fahimci cewa irin waɗannan wurare da suke zuwa fastocin ƙaryan nan bai kamata su je ba a gani na laifin iyaye ne fi yawa domin iyayen ma yanzu an yaye gida ne kawai ko ya fita neman kuɗi yaran ba za ciye su da magana ubangiji ba yaran an bar wa schools to train our children for us za ku gan yaro karimi two years ya je fara makaranta ba wai is wrong ba amma akwai abubuwan da ya kamata yaron 2 3 4 5 yana koyo daga gida number one when you a small child is growing up ya kamata yaro e koyo responsibility na gida tukuna amma yanzu muna bar makarantun su koya ma yaran mu hali your, your child cannot learn uh, hali your family values from school kuma in mun bar yara gida sai tv so abubuwan da mu mu sani when they were muna lokacin da we were in their age ba su sun riga mu san sun ma wuce mu a hanya so for me life laifin iyayen sun yawa koyaya jama'a za su kauce wa fadawa hannun 'yan damfara da ke ci da sunan addini malam hassan musa ya ce tabbas sai mutane sun kai zuciya nesa sun yi tawakali mutane su kasance da natsuwa natsuwa a nan shine kasan san darajar kanka ka darajar ubangiji allah da kake wa hidima addu'a da kake cewa Allah ya taimake ka ya bude maka hanya baka ci gaba Allah na ji kuma taurin alherinsa da kaunarsa zai maka abinda Allah bai maka ba babu wani mutum a duniya da zai iya maka shi kai to mutane su gane cewa arziki na Allah ne idan Allah ya nufe ka da yin arziki zai baka hanyoyi masu daraja masu muhimmanci ka yi tattalin arzikinka kuma za ka yi riba saboda haka mutane su zama masu wadatar zuci Allah mai alheri ne Yesu ya ce wanda ya aminci daga kankanin abu za a bashi mai yawa to idan ka zama da aminci kana ma Allah bauta ta gaskiya kana fita zakka kana taimakon uh, gajiyayyu da dan abin da ya baka da shike kayi aminci a wannan Allah mai alheri ne zai bude maka hanya mai yawa saboda haka dukiyar duniya ka ta zama mana dalili da za ta sa mu ɓace cikin rububi. Shi ma rabaran Solomon Amawo ya buƙaci gwamnati ta sanya dokokin da za su kare al'umma daga fadawa hannun masu cin zarafi da talauta jama'a. Kin gan anything da ya taba dini ba mu bar gwamnati su sa dokoki. So mutum ya tashi yau ya ce Allah ya kira shi ya kafa uh, ikkilisiya wa zai kama shi daga gida ne mu zamu mu yaran mu. mu koya musu gaskiya su ji tsoron Allah from the beginning kar su sa kudai a ido mu koya musu cewa akwai abin da mutum ya kamata ya samu a lokacin da ya kamata ya samu Rabaran Solomon Amawo kenan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. a gaida Zainab Masu sauraro kada a sha'afa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai wasanni a takaice. fara ne da bitar fafatawa da ya gudana tsakanin kasashen afirka a ci gaba da gasar cin kofin kasashen afirka a ranar farko na bude gasar a ranar asabar 13 ga watan janairu kasar ivory coast mai masaukin baki ta sami nasara akan kasar guinea bissau da ci biyu da babu ko daya sai a ranar lahadi 14 ga watan janairu najeriya da kasar equatorial guinea aka tashi canjaras ɗaya da ɗaya kenan kasar masar da kasar mozambique sun tashi da ci biyu da biyu kowannensu yayin da ghana da kevad an tashi kevad din ta sami nasara akan kasar ghana ci biyu da ɗaya fafata da aka yi a ranar litinin 15 ga wata kasar senegal mai rike da kofin a yanzu ta ci kasar gambia uku ba ko daya a yayin da kasar kamaru da kasar gini suka yi kunnen doki haka ma dai kasashen algeria da kasar angola sun tashi daya da daya fafata da aka yi a ranar talata 16 ga wata kasar burkina faso ta ci kasar mauritania daya da nema a yayin da kasar namibia ta ci tunisia daya mai ban haushi Ƙasar mali ta ci ƙasar afirka ta kudu biyu da bako ɗaya, wanda aka fafata jiya laraba tsakanin ƙasar morocco da ƙasar tanzania an tashi morocco na da ƙwallaye uku a ragar tanzania yayin da ƙasar dr congo da ƙasar zambia suka yi kunnen doki daya da ɗaya sai kuma wasannin da za a buga yau alhamis akwai ƙasar equatorial Gini da ƙasar Gini, sai kuma ƙasar nigeria da mai masaukin baki ƙasar ivory coast yayin da ƙasar masar za su cancare da kasar ghana har ila yau dai kan batun gasar cin kofin afirka hukumar kwallon kafar najeriya ta kaddamar da bincike don gano dalilan da ya sanya dan wasan kwallon kafa na gaba mai suna umar sadiq bai samu shiga cikin kulob din super eagles din ba akwai rahoto da ke nuni da cewar likitocin kulob din super eagles su ne suka ba da rahoton cewar umar sadiq baya da cikakken lafiyar da zai buga wasa saboda haka sai aka dakatar da shi to sai dai kuma kulob ɗin da yake mata wasa na ƙasar waje wato real society ta buƙaci umar sadiq ɗin da shirya zai shiga fafata da za su yi da kulob din usansuna inda likitocin suka tabbatar da cewa yana da lafiyar da zai taka leda shi dai umar sadiq na daga cikin 'yan wasan kwallon kafa da ake tinkaho da su a club din super eagles wanda kasancewar ba zai bi wasan na yau ba babban nakasa ne a najeriya to sai dai kuma a halin da ake ciki a lokacin da nake kokarin hada wannan rahoto bayanai sun iso gare ni cewa kasar equatorial guinea ta yi nasara a kan kasar guinea bisau da ci hudu da biyu daga ƙarshe kuma kulob ɗin roma ta sallami kocin kulob din jose mourinho daga aikin koyarwa 'yan kulob din takaleda to da wannan ne kuma nake cewa mu haɗu a wani satin allah ya kai mu abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad to kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon haƙiƙa shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Muryar Amurka To yanzu kuma ga Ibrahim da labarai a takaice. To a takaicen takaddamar Pakistan da Iran ta daɗa tsanani biyo bayan hare-haren jiragen sama na ramuwar gayya waɗanda suka yi ta kaiwa wa juna a ƙetaren yakokinsu inda har fararen hula da dama suka mutu wanda hakan ya ƙara fargabar yiwuwar rikicin ya daɗa faskara. al'amarin dai ya ja hankalin ƙasa mafi ƙarfi a yankin wato china wadda ta yi tayin shiga tsakani don ƙurar ta lafa isra'ila yau alhamis ta kai wasu hare-haren wato jiragen sama kan wasu mayaƙa a arewaci da kuma kudanci zirin gaza a yayin da kuma ma'aikatar lafiyar gaza wadda hamas ke tafi da ita ke cewa wani harin da isra'ila ta kai rafa ya halaka mutane goma sha shida harin da aka kai rafa wanda ke kan iyakar gaza da masar ya dara kan wani gida a cewar ma'aikatan lafiyar jami'an asibiti sun ce wajen rabin mamatan wato sha shida yara ne sojojin amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama da daren jiya laraba kan wasu wuraren cilla makamai masu linzami na hutsi guda goma sha hudu a yammacin yemen a cewar bangaren da ke kula da harkokin sojin amurka a yankin wato us centcom an loda makamai masu linzamin saura kawai a cilla su kuma sun kasance masu matukar hadari ga jiragen 'yan kasuwa da kuma jiragen yakin ruwan amurka a yankin a cewar bayanan na us cencom fararen hula akalla tara ciki har da yara biyu aka kashe yau alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a siriya da ake ganin kasar jordan ce ta kai kan masu safarar miyagun kwayoyi a cewar kafafen labarai da wata kungiyar sa ido masarautar jordan dai ta tsaurara matakan tsaro akan iyakar kasar da siriya a 'yan shekarun nan kuma jami'an tsaronta sukan yi shela loto-loto ta ɗaukar matakan murƙushe masu yunkurin fasa kwabirin kwayoyi da makamai a iyakarta da makwabciyarta wadda yaƙi ya daidaita. Masu sauraro da haka za mu karkara shirin namu na ƙarshe a yinin yau. Amma idan Allah ya nufe mu zuwa gobe da safe misalin karfe shida da safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi za ku ji wasu abokan aikinmu da shirin mu na safe. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni julie lathers gresham ta wanda ya sada mu da ku Mr. Cedric Franklin. Ni Aisha Mu'azu nake cewa kwana lafiya. Ma'asalam.